السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تيوانا دائما قيصر دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadar da muka yi inda muka kure ya fi mana isa aljanna ta zama komar mu yan uwa Allah ya sake kawo mu ranar juma'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan yini mai alkhairi Allah ya datar da mu da alkhairan da suke cikinsa abin da yake ciki na kishiyar haka Allah ya tsare mu mu sake duba zuwa ga sunnonin wannan rana kamar inda bayani ya gabata a babin min babi fa zakkir wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka faɗakar ka tunasar don tunasarwa tana amfanar muminai bayan Allah akwai manyan sunnoni a wannan rana guda goma alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da ɗaya daga cikinsu a yanzu surorin da muka karanta a sallah bayan fatiha muna roƙon Allah ya amsa mana Allah ya sa mun samu cikakken koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin wannan abu na biyu wanka a wannan rana ta juma'a abu na uku kwalliya ko shafa mai da turare a wannan rana shine a tattayi ko a wato mutum ya tsabtace jikin shi da haka aka so a wannan rana mutum yanke farce amma idan mutum yana da buƙatar aski to shi kuma tun jiya ake so mutum ya tattali wannan ainihin rana ta juma'a kamar abin da ya shafi aski ana so ana gobe juma'a sannan mutum zai yi sannan ainihin sammako zuwa masallaci sauraron liman lokacin da yake hubba sannan karanta suratul kahfi a wannan rana ko dai gaba ɗayanta ko wani ɓangare daga cikinta musamman ayoyi goma na farkonta ko goma na ƙarshenta sannan ainihin wannan rana dai ana son mutum yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan cikin wannan rana ana so mutum ya yawaita addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fi yawmil juma'a sa'a a cikin ranar juma'a yinin juma'a akwai wani lokaci la yuwafiquha abdul muslim qa'imun yusalli illa istajaba Allahu lahu aw kama qala alaihi salatu wassalam ce ba wani bawa musulmi da zai dace a wannan lokacin yana tsaye ina addu'a ina roƙon Allah subhanahu wata'ala wani abu face sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wannan abin malamai sun tattauna na lokaci ne wannan saboda nabi sallallahu alaihi share ashara biyadihi wa yayi nuni da hannunsa ina nuna wannan lokacin ɗan gajeren lokaci ne takaitacce kwarai da gaske shi da tsayi to sai suka tattauna wace wannan lokaci ne wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana imam ibn al-qayyim a cikin littafin sana zadul ma'ad ya kawo maganganu fiye da 40 ko kusan guda 40 akan wace rana ce ko wanne lokaci ne wannan na amsa addu'a magana mafi inganci lokacin yana bayan sallar la'asar gabanin faduwar rana amma daga cikin maganganun da malamai suka fada sun ce akwai ko lokacin da liman yake zama tsakanin khutba ta farko da ta biyu wasu ce lokacin da yake fitowa daga gida zuwa masallaci da abin da ya kama da haka nan to waɗannan maganganu guda biyu dukkaninsu marjuhai ne saboda magana ta farko da muka ji cewa tsakanin zaman liman na farko a hudba ita ce za ci gaba da yi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta komai bayan kowace addu'a bal da aka sifanta zaman zama ike ma da ya zauna itashi to kenan ba space bane ne yin addu'a wannan lokacin da annabi ya faɗa ko wannan lokacin da yake zama ba a samu ba daga magabata cewa suna yin addu'a a daidai wannan lokaci wannan sai tabbatar da cewa ba lokacin bane dan da lokacin ne to da lalle an samu wata magana tantantacciya akan haka to da haka ba lokacin bane a magana mafi inganci kamar yadda faɗa waɗansu malamai suna ga wannan lokacin ne da haka za ka ga waɗansu limaman in suka zauna ma suna ɗaga hannu suna yin addu'a wannan saɓani ne tsakanin malamai amma dai magana mafi inganci ba lokacin ba ne sannan cewa fitar liman daga nan zuwa gida a masallaci to kuma wannan lokaci ne nisbi ba wanda ya san yaushe liman zai fito ko da dai an so liman ya saurara a gidansa ta yadda da ya je masallaci sai dai ya hau kan mumbari ya hudba wallahu alam to da aka yi wa masu albarka mu yawaita addu'o'i a wannan yini musamman halin da ake ciki a wannan ƙasa da ma ƙasashen musulmi halin da musulunci yake ciki a duniya da halin da musulmai yake ciki lallai akwai buƙatar addu'a mai ƙarfi domin neman yayewa daga Allah subhanahu wa ta'ala yawan masu albarka waɗannan hukunce-hukunce da muka ji sun haɗa maza da mata duk wanda zai je masallacin juma'a amma banda sa turare ga mata lokacin da za su fita hakanan kar su yi kwalliya su bayyanar da kwalliya a ita mace duk sanda shari'a ta shar'anta mata fita to tana shar'anta mata ne cewa ta fita mubtazila wato inda ba wanda zai ganta ya sha'awarta ko da lokaci ya zo Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar kowa sai ya ci kwalliya sannan ya fice to da haka fitintunu suka yi yawa damoyi suka karu suke hawa kuma a kullum musamman irin shiga da wasu daga cikin mata suke yi to wannan kam hakika ina jawo barnace-barnace waɗanda suke faruwa tsakanin al'umma ko dai na zinace-zinace ko na luwaɗi ko na maɗigo ko kuma har ma abin da ake cewa da shi fyaɗe Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to wannan mataki ne ko tubali ne na farko wanda ya kamata mutane su fara tsarewa domin ɗaukar matakai na kawar da irin wannan barna a bankasa kowa a tsaya inda shari'a ta tsayar da shi koyaushe na kan faɗa komawa zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah Allah subhanahu wataala ya bamu ikon koma zuwa gare shi shahire mana hawayenmu da kukanmu Allah subhanahu wataala ya ji roƙonmu ya kuma biya bukatunmu ya yi mana damuwarmu Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wannan yini inda muka fara shi da alkhairi Allah ka sa mu cika shi da alkhairi alkhairan da suke cikin sa gaba daya Allah muna roƙonka Allah ka sadar da mu su abin da yake cikin sa na kishiyar haka Allah muna roƙonka ka tsare mu Allah kai mana garkuwa Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah ka ba mu tsaro ka tsare mana tsoro ka ɗage mana tsoro Allah muna roƙonka ka ba mu aminci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka shiri yaranmu ka shiri manyanmu ka shiri mazanmu ka shiri matanmu ka kimsa shiri a cikin zukatanmu ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu Allah da duk magabatanmu na kwarai Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata Allah muna roƙonka waɗanda suka kwanta da waɗanda suke a tsaitsaye Allah ka ba su lafiya abin da ya same su rashin lafiya ka sa ya ka fara mu da ke da lafiya ka hora lafiyar mu da taso wajen yi maka da'a Allah ka gamu inda kake son ka gamu kar ka gamu inda ba ka son ka gamu Allah muna roƙonka ka sa yin da'a shine mafi soyar al'amari zuwa gare mu haka nan ka sa shi shine mafi kiwuwar al'amari zuwa gare mu Allah ka so mu ka sa a so mu Allah ka yarda da mu ka yarda da mu Allah karka ƙi mu karka sa a ƙi mu Allah karka fushi da mu karka sa a fushi da mu Allah wanda ya so mu ka so shi wanda ya ki mu Allah shi ma ka ki shi Allah muna roƙon ka ka tsare mana sharrin shi wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa yana tambaya cewa a lokacin da zai sujudu tilawa lokacin da ake karatun ƙur'ani sai aka zo inda za a yi sujada ta karatun alƙur'ani kamar yanzu da muka yi a sallar asuba dalilin karanta suratu sajida sai ce to yayin addu'a din akwai wata addu'a ko yayin sujada din akwai wata addu'a da aka samu ake yi kwarai da gaske ga sunan wasu malamai suna ganin tasbihi da ake a cikin sallah shi ake yi in ka samu stress kuma sai kai addu'a bukatunka da kake da su ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yazo ya bashi labari yace ya rasulullah nayi mafarki na ga wata an karanta qur'ani sai na ga bishiya ta faɗi ta yi sujada sai na ji tana cewa allahumma ktub hali biha ajra wahtut anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك أي داود ma'ana Allah ka sanya wannan sujada ko ka rubuta min lada a wajenka da wannan sujada ka kankare min zunubi da ita ka sanya min ita ta zamanto wani tanadi, wani tattali wata ajiya a wurinka kuma ka karba daga wurina kamar inda ka karbi sujada daga wajen bawanka annabi Dawud alaihi salam wannan sabin sai ce wata rana da Manzana Allah su sallam ya zo ya karanta sujada sai ya ji shi ina karanta wannan addu'ar da ya ji wannan bishiya tana karantawa to kenan an yi sujada kai ma za ka iya karanta wannan akwai wani asar da ya zo in aka yi sujada tilawa ana cewa sajada wajahi lillazi khalaqahu wa sawwah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bi hawlihi wa quwwatihi sajada wajhi halaka khalaqa na ko fuskata ta yi sujada ga wanda ya halice ta wa shakka sam'ahu wa basara ya tsaga ji da ganin da yake fuska din ai da ido da kunne duk a fuska suke wa shakka sam'ahu wa basara bi haulihi wa quwwati da dabararsa da kuma karfinsa Allah shi ya ga dama yayi wannan halitta din saboda haka sai kake yin godiya gare shi akan wannan ainihin wato abu da ya maka na karramawa da baka sifa irin wannan to haka dai an sami ainihin hadisai ko asar na magabata irin addoyin da ake a cikin sujadar tilawa lokacin da aka yi to da haka idan mutum ya yi eh, kamar wata Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khatamtu wa ilayka hakamtu ila akhirih waɗannan duk an samu cewa lokacin da mutum ya da tilawa yana iya yin su saboda haka irin waɗannan su ne abubuwan da aka shar'anta lokacin da tilawa in ka samu stress kuma za ka yin addu'a an gane ko za ka yin addu'a ainihin a ciki na wata bukata da kake da ita saboda ka karanta abin da ake tawassuli da shi don neman biyan bukata a wurin Allah shine Qur'ani ka kuma aikata abin da in aka yi ana son a yi addu'a a cikinsa ita ce sujada da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa ita kuma sujada ku yawaita addu'a fa qamilun an yustajaba lakum ya dace kwarai a amsa muku wannan addu'a wani hadisi yana cewa akrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada to kaga duk waɗannan suna nuna maka cewa ka samu dama kenan tun da kai sujada ka yi addu'a zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma akwai fatan amsawa insha Allah Allah ya ba mu ikon roƙonsa shi kuma ya ba mu ikon ainihin ya tausaya mana ya amsa mana wallahu ala assalamu alaikum wa rahmatullah